Bismillahir Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman kashi na arba'in da shida. wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kama kushi. A cikin wannan channel namu na YouTube mai suna Real Abba FX domin nishadinku. ku. Kada dai ku manta da ci gaba da tannawa sabon channel ɗinmu mai suna Abba ifex World subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ga waɗanda suka kasance ba baki ba ne a channel ɗin, su ci gaba da danna mana like tare da yi mana comment akan dukkan shirin da muka ɗora. Mun gode. Iman kamar za ta yi kuka ta ce Yusuf dubu fayan da ka ban tsoron. Yusuf ya ce eh gwanda ke ji tsoron ina za ku je. Turo baki ta ta ce gida mana mun gaji. Yana kallon ta da kyau ya ce ƙarya kike yi ban kuma san lokacin da kika fara ƙarya ba. Ni dai ba zan daina tuna miki kin san hukuncin makaryaci. Shiru Iman ta yi tana kallon shi ya ɗan haɗe rai ya ce. da ɗin makaryacin saurayin ki za ku tafi ko? Ke kin san waye Sadiq kuwa? Kin san irin mutanen da yake abota da su? Kin san abubuwan da za su faru a gun birthday din ne? Me yasa kika canja ne daga iman din da muka sani kika dawo maraji? Fuska ɗaure mata tambayar kamar za ta yi kuka ta ce, Ni fa ba birthday din na ce zan je ba, ai ba yau ba ba, kuma kawai ina so na bashi gift ne. ba dole sai na je ba ai na ga gobe ne ban ce lalle sai na je ba kallon ta ya dinga yi ta sun koyar da kai a sanyaye wayarsa da ya ba baburecin ya kalla ya yi rufline ɗin text ɗin da ya shigo sannan ya nufi gun motar shi ta bi shi da kallo Maryam ta langabar da kai tana kallon shi ya ce ke ce ke zuga ta ko zaro ido ta yi ta ce ni ban fuskance ka ba ya ce idan ke ba za ki gaya mata gaskiya ba me yasa kike bata ta niyoyi? Maryam ta ce, akwai wani laifi ne don ta ba wa saurayinta kyauta? Yana mata wani kallo ya ce ba ni makulli na ta miƙa masa makullin ta fito daga motar. Iman da sai kallon su take ta gefen ido. Ya juya ya koma inda take ya ce koma cikin hankali ta ce to ni gida zan tafi. Ya ɗaure fuska ya ce koma ciki na ce. turo baki ta yi ta juya ta koma cikin hall ɗin. Maryam ta wuce shi raya ɓace ta koma cikin hall ɗin ita ma Iman na shiga ta tafi inda suke zaune tana kallon Mujahid da ke kallon ta zauna. Maryam ma ta zauna a fusace ta ce gaskiya guys ɗin nan sun fi takura mutane haka suke da sa dama ni dai ba zan ɗauki wannan abin ba. Iman ta taba baki ta ce ban san menene ya shafe su da ni ba sun dame ni. Maryam ta ce ke ce kike nuna kina tsoron sa ai. Iman kamar za ta yi kuka ta ce to ni yanzu ya zan yi filis. Shiru Maryam ta yi tana kokarin nema musu wani zaɓin. Yusuf da yana zaune ɗan nesa da su yana kallon su lokaci-lokaci. Ana fara cin abinci Maryam ta miƙe ta tafi ta ɗebo musu ‘yar fried rice. ta cika nama ta dawo tana kallon iman ta ce zo mu ci iman ta girgiza kai ta ce ni ba zan ci ba har aka tashi da dina iman ɗin ba ta da walwala ga shi da ta kalli mujahid sai ta ga idonsa a kanta tasowa Yusuf ya tawo inda suke ya ma Maryam makulli ya ce, Ku jira ni a nan wajen, daga haka ya wuce. Maryam ta yi tagumi murya can ƙasa ta ce, amma gaskiya waɗannan mutanen mayu ne wai me suke nufi da muni? ita dai iman ba ta ce komai ba idan tana kan safina da ke tawowa tare da mujahid ƙawayenta na biye da su a baya haɗa ido suka yi da ita da safina ta wani ɗaure fuska iman ta ɗauke kai haɗa da taɓe baki sai da ta ga sun fita hall ɗin sannan ta miƙe Maryam ma ta miƙe ta ce kin ga rarar da yarinyar nan ke miki kuwa? Kin san ta ne dama Iman ta ce ni ban santa ta ba. Fida waje suka yi gun motar. Anti na kallon Yusuf a harabar hall ɗin ta ce ka ajiye mama Adisa da su hajiya Laila a gida Yusuf. Yusuf ya dan buɗe ido amma bai ce komai ba da sauri Iman ta ɗauke kai tana wani murmushi. Zagawa ya yi buɗe Francis yana kallonta ta ya ce zo ki shiga nan. Ta ɗan turo ido ta ce ya Yusuf Maryam fa. Ya ce za ta shiga wani motar. Ba na son musu ki zo ki shiga. Maryam ta rare shi ta ɗauke kai a hankali Iman ta taka ta isa Francis ɗin ta shiga. Mama Adiza da ƙawayen anti biyu suka shiga barsit, Ya shiga motar ya bar harabar hall ɗin. Yana fakin a kamfan Iman bata ko kalle shi ba ta buɗe mota ta fice. Za ta wuce apartment ɗinsu ta ji muryar inna bakin gel tana cewa Iliya Ahmadu bai dawo ba yanzu mai gadi da ya bar gate buɗe ganin motoci har uku da ke bin bayan motar Yusuf ya ce eh bai dawo ba baba. Inna na hango Yusuf da ya fito daga mota da mama diza da ƙawayen anti sai ta fashe da matsanancin kuka. Da sauri mama Aziza ta nufe ta ta ce, Me ya faru inna? Cikin kuka ta ce, Me na yi ma a duniyar nan? Za ta saka, saka min da shi haka. Ni fa na yarje ma Amadu aurenta tuntana 'yar jagaliya, 'yar yagwalgwal da ita. tana yawo da kuɗaɗɗen zani da yaƙaƙƙen hijabi. Mama Hadiza ta ce, Me ya faru? Ina ta share yawayenta ba ta tanka mata ba tana kallon ta Rasulu ta ce, mu je kawai. Ta Rasulu ta ce idan ma kika yarda rukayya ta kwana a gidan nan yau. Allah ma sai ya yi fushi da mu da ba mu ɗau mataki ba. Irin wannan cin mutunci da raini haka. Oh, tun uwata mai salati ta haife ni, ban taɓa gani ko jin labarin irin shi ba. Ai wannan babban magana ce. ko kotu aka kai ƙara ba ƙaramin muhimmanci mataki za a ɗauka ba akan maganar nan kuma da ƙyar idan ba sai an yanke mata hukuncin ƙare rayuwarta a gidan yari ba ina ta ce to kun ji dai ke dai mu je kawai wanda ya ajiye ta a gidan zai dawo duk gidan uban da ya je ya same mu jason kuma da bamu samu ganin yadda za a ƙare ba allah ya isa za mu haɗu gaban Ubangiji. Ta Rasula na biye da ita ta ce, Ke ma dai wallahi sai ma kin faɗa, ai wannan a rubuce yake asabe, abin ba ya fiwa za mu yi ba. Mama Diza da Sajiya Laila da suka fi su da kallo, Iman na ƙoƙarin saka kayan baccinta bayan ta fito a wanka aka buɗe ƙofar ɗakinta. Maryam ce ta shigo ta tsaya tana kallonta tana murmushi da mamaki. Iman ta ce, Ina kika je tun ɗazu kowa ya dawo banda ki. Maryam ta ce ki rufe idan ki please. Iman ta shigo tana kallanta Maryam ta rai ta ce to ko in yi wucewa ta. Murmushi Iman ta yi don sai wani sannan ta lura da hannunta da ke ɓoye a bayanta. A hankali Iman ta lumshe idan ta ce juna rufe. Maryam ta isa kusa da ita ta tsaya ta ce buɗe ki ga da za ki ba Sadiq ɗinki. Da sauri Iman ta buɗe ido ta ga wani fulawa mai kyan bala'i. Da kat Maryam na miƙa mata tana jujjuya ido. Iman ta saki baki ta ce menene wannan? Maryam ta ce gift ɗin da za ki bashi mana. Dariya Iman ta yi ta ce kin fiye wasa me zai yi da wannan ɗin? Maryam ta zaro ido ta ce to me zai yi da shi fa kika ce matsalar ku kenan 'yan Najeriya. ke kin san darajar wannan abin da ke hannuna kuwa? Kin san mu a can inda muke, wanda ya fiye mana kuɗi da wasu abu, wanda ya fiye mana kuɗi da wasu abubuwa na rayuwa idan aka zo fannin kyautatawa. Ina gaya miki sai ya fi son wannan akan kuɗin da zaki bashi ko abin da zaki siya mishi. Idan kin bashi kuɗi mai zai yi da shi bayan yana da fiye da wanda zaki bashi. sai dai ma ya ba da kuɗin kyauta tunda tun bai shiga gida ba. Idan kika ce za ki siya masa abu mai zai da shi bayan bai fi ƙarfin shi ba, wannan kam kina ba na gaya miki za ki ga irin yanayin da zai shiga. Tana murmushi ta ƙare maganar iman da ya sai kallonta take. Nan kuwa a zuciyarta tunani take kuma fa gaskiya Maryam ta faɗa. tunda shi ma a turan ya taso zai so gift ɗin sosai Maryam ta kai mata fulawa ɗin hancinta ta ce shansha ke ji. Limshe ido Iman ta yi jin wani irin ƙamshi sanyayye da fulawan yake. Ta amsa tana murmushi ta ce gaskiya ya burge na Maryam. Ajiye fulawas ɗin da kat ɗin ta yi gefen gado ta rungume ta. Umma na dawowa daga hol ɗin dina tare da ƙawayenta bayan sun sallami mutane gaba ɗaya dama ba ta yarda ta shiga gidan ba Ƙawayenta Sajiya Saude ne kaɗai suka shiga cikin gidan, tunda aka dama suka shirya tun a hanya. Umar ta ɗauyarta ta nemo lambar dadi ta yi dalin ba ɗau lokaci ba, ya ɗaga ta yi kasa da murya ta gaishe shi ya amsa ya ce, Lafiya dai kuwa jiya ƙayya tana. Tana yaƙi ta ce lafiya baban Iman. Na ce kana gida kuwa dadi ya ce, Eh na kusa gidan yanzu driving nake. Umma ta ce to ina ma kofar gidan zan jira ka iso. Ya ce oke daga haka ya katse wayar. Dadi na shigowa layin ya hango ta tsaye ɗan nesa da get ɗin gidan fakin ya yi kusa da gidan ya fito. Yana kallon ta ya ce lafiya kuwa ta ce to lafiyar kenan dai. Ya ce mu shiga ciki to da sauri ta ce a'a bari dai na maka bayani a nan. ya rungume hannunsa yana kallon ta ya to ina ji ta ce wallahi baban iman ɗazin na ta je wajen da ake dina da mamaki dadi ya ce yanzu sai da ta je dina ɗin nan duk abin da muka gaya mata umma ta buɗe hannu alamar ashi ne ta ce kuma da aminiyar ɗan tata baba ta rasulu wala aban iman sai ka ga abin da ta je ta dinga yi dadi ya girgiza kai yana kallon ta umma ta ce Wata ƙawar amarya na tsaye gaban jama'a tana ba da tarihin amarya. Gaya maka sai na ta tafi ta sami yarinyar. Ta amshe microphone ɗin ta fara zaginta. Wai wani tsinannen tela ne ta ba kuɗi ya mata ɗinki. Kai maganganu dai babu daɗin ji. Ai su mama Hadiza da Hajiya Aisha na wajen. Ni ba shagale mata ba. Wallahi kunya kamar nutsi. dama imu-imu ne abin zai zo da sauƙi amma fa ga dangin amarya sun cika wajen kuma 'yan babban gida bayan ta gama da yarinyar mai ba da tarihi ta tafi ta kwashe duk abin da aka ajiye ma amarya da ango a gabansu ta wuce ta bar wajen haka haka ta dinga yi wa mutane faɗa wai kada a zub da datti sun zo cin shinkafa da miya da kaza mayin wata kawai maganganu dai ga sunan har kayan kunya da takaici a ban iman yanzu fi sabilillah kan ya dace girgiza kai kawai dadi yi ya dinga yin salati Umma ta ce to ganin abin sai gaba yake sai na je na same ta na ce to fa ga ruwa can ya cike falanta ta bar famfan ban daki a buɗe shine na ta bar wajen ba shiri da ƙawarta baba ta rasulu yanzu na yi laifi a nan abban iman dadi ya ce a daidai kenan umma ta ce to na san yanzu suna can kila ma ta tara jama'a ana jira na kuma ko me za ta gaya ma abban su mujahid wallahi yarda zai ya zauna a kai shi ya sa ma na ce bari na maka bayani tukunna dadi ya sauke ajiyar zuciya ya ce to allah ya kyauta kuma hakan da kika yi shi ne daidai don da ba ta hakan ba ba za su bar wajen ba kada ki damu na san abin da zan yi ki wucewar ki ciki umma ta dan yi murmushi ta ce to na gode abin iman da ka fahimce ni cikin gidan ya nufa ta bayan shi bayan ta sauke boyayyen ajiyar zuciya ina ce zaune a falon ta kan tabarma ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya fuskar ta shaɓe-shaɓe da hawaye tana face majina da kicin hannunta. ta rasulu da ke zaune kan duma ta girgiza kai kamar za ta saki kuka ta ci. ni amadu babu abin da ya fi mun ciwo irin yadda muka dinga yawo muna zaga garin kaduna a daidaita sauro muna neman wajen casin bayan mun dawo mun ga karya ga ƙarya ga ƙarya take mana daga ƙarshe sai dawowa gida muka yi ba mu gane wajen ba mai a daidaitan na bala'i mu ma muna bala'i haka yi muka yi asarar ɗari biyun mu don da ƙyar mai a daidai don yi amshi ɗari biyu wai sai ɗari shida za mu shi wallahi mu ne har sabon kawo neman wajen casu babu wajen casun da babu labarinsa Mujahid dai na zaune falon sai kallonsu yake Yusuf maka. ci da Ami da Mama Hadiza ma duk suna zaune. Abba dai kansa na sunkuye yana sauraron su. Cikin kuka inna ta ce, Duk akan mu sanyin daren yau ya ƙare. Muna yawo a daidaita neman wajen casu kamar 'yan iska. Kuma a ce ya saboda ba a san ciwo na ba. Niwal Ni wallahi yau duk sai mun tattara mun tafi police station. Wace ce kuma Rukayya ta zata min wannan tozarcin? Me aka yi aka yi ta? Rukayya banza Rukayya wofi. Ni dai wallahi Ahmadu, na zuba ido yanzu nan ga matakin da za ka ɗauka. Kan katuwar nan bikin ma ni sai iya cewa a ɗage sai an bi min haƙƙina da na aminiya ta tara sola tukunna. Shikenan haka aka kare casin yau ban Ba mu ci 'yar shinkafa da kazar da aka raba ba, sai kuma ta fashe da matsanancin kuka. Yusuf ya sunkuyar da kai yana murmushi ta rasulu tana matsar kwalla da ya cika idanta ta ce, Ni wallahi Asiya ba ta isa ta min aka ba, don sai dai in sa Muhammadu ya zaɓi ko ko ita. Sallama aka yi bakin ƙofa, na ta amsa cikin rawan murya ta ce, Bukari yau dai ba mu samu casin bikin Mujahid ba, rigayya dai ‘yar iska ce wallahi. Tirin uwa nan za mu dakata sai kuma nan gaban insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne na ku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam kwana lafiya.